Daga nan birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol sai kuma alfa rediyo kumasi a Ghana dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mutane sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muke sake da muku da wani shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji cewa ana ci gaba da samun bullar zazzabin lasa a Najeriya inda zuwa yanzu take ƙara yaduwa tare da haddasa asarar rayuka. Za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. A yau muna son jin ra'ayinku ne kan waɗannan matakai mutane za su iya ɗauka domin kare kai daga kamuwa da cutar zazzabin lasa. Lambar da za ku kira ita ce b sifili biyu b biyar b shida biyar biyar. Bayan mun ji ra'ayoyinku za mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya amma kafin nan ga da duniya ke ciki. to jama'a assalamu alaikum 'yan majalisar dokokin amurka sun caccaki shugaban rasha saboda barazanar nuna karfin sojin ƙasarsa inda ya yi ikirarin cewa moscow ta yi nasarar gwajin nau'ukan makaman nukiliya da ka iya kaiwa kowane sashi na duniya wanda kuma ya ce babu wata ƙasa abokiyar hamayya da za ta iya tsayar da makaman idan aka harbo su shugaba putin ya bayyana sabbin matakan fasaha da suka cimma ta fuskar kafin soji ne yayin da yake jawabin halin da ƙasa ke ciki na shekara-shekara a yau alhamis wanda hakan ka iya baiwa rasha wani sabon gurbi a tsakanin kasashe masu karfin soja a duniya jawabin nasa ya hada hadda nuna hotunan bidiyon makaman inda masu sauraron sa suka rika tafawa akai-akai a matsayin jinjinawa sai dai sanata thom tillis na jihar north carolina kuma dan jam'iyyar republican ya faɗa murya amurka cewa yana kallon putin ne tamkar yadda yake kallon mai kisa ko kuma wani mai aikata manyan laifuka ya kara da cewa idan rashi ta faɗi abu ta iya kasancewa ba ƙarya wato ba gaskiya ba ne amma kuma ya zama dole a ɗauki maganar ta da muhimmanci ministan yaɗa labaran sudan ta kudu michael mcquay ya ciki amurka da birtaniya da kuma norway inda ya zarge su da cewa su ne suka yi kane wato suka yi kane kane a shirin zaman lafiya da ake kokarin cimma a ƙasar yayin wani jawabi da ya a juba babban birnin kasar a jiya laraba makwai ya ce ba kungiyar raya kasashen yankin gabashin afirka ta igad bace take kula da shirin zaman lafiyan da ake a addis ababa a yankurin da ake na farfado da matsayin da aka cimma ta zaman lafiya a shekarar 2015 ya kara da cewa amurka da birtaniya da kuma norway waɗanda ake wa lakabi da troika ko kuma 'yan uku su suke kidansu da rawarsu dangane da shirin zaman lafiyar a cewar makwai waɗannan ƙasashe da kuma ƙungiyar tarayyar turai ta eu waɗanda ke ba da kuɗaɗen wannan shiri su ne suke riƙe da akalarsa ba ƙungiyar ta igad ba ƙoƙarin da murya amurka ta yi na jin martanin da ƙungiyar rai ƙasashen gabashin afirka ta igad za ta mayar bai yi nasara ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an kashe dakarunta da ke wanzar da zaman lafiya a jiya Laraba yayin da motarsu ta taka nakiya a tsakiyar ƙasar Mali. Rundunar wanzar da zaman lafiya a ƙasar ta Mali da aka fi sani da MINUSMA ta ce dakarun na tafiya ne a tsakanin Boni da Dunza a yankin da ake kira Umfoti. Baya ga waɗanda suka mutu wasu dakaru hudu sun samu munanan raunuka a cewar rundunar. A ran talata ta gabata ne a kashe wasu dakarun Mali shida a wannan yanki a wani yanayi mai kama da wannan. kakakin majalisar ɗinkin duniya stephen dujarik ya ce sakatare janar antonio guterres ya yi allah wade da waɗannan hare-hare da aka kai a kan dakarun ya kuma ce wannan hari da ya wato ya kira wannan hari a matsayin ragwanci wanda ba zai kashe wa rundunar ta minusma kwarin gwiwa ba a yankurin da take yi na ganin mutanen mali sun samu zaman lafiya da suke muradi tun dai a shekarar 2013 aka tura dakarun majalisar ɗinkin duniya su 11,000 zuwa mali domin yaƙar masu tsauraran kishin addini da kuma tabbatar da doka da oda jakadan majalisar ɗinkin duniya na musamman kan rikicin siriya stephen de mistura ya ce majalisar ba za ta taɓa yanke tsammani kan aiwatar da shirin tsagaita wuta na kwanaki 30 da aka cimma ba a ƙasar siriya yayin da yake jawabi a yau alhamis a geneva de mistura ya ce ya zama dole dakarun gwamnati da 'yan tawaye su daina cilla wa juna makamai domin a samu kofar shiga da kayayyakin agaji ga fararen hula musamman ma a yankin gabashin guta da ke hannun 'yan tawaye mark lowcock sakatare ne a majalisar a fannin kula da sha'anin ayyukan jin kai It's impossible to bring a humanitarian convoy in five hours. Agencies now have years of experience with this and it can take ce kusan abu ne da zai wuya a kai kayayyakin agaji cikin sawoi biyar hukumomin da suke da masaniya kan wannan harka sun nuna cewa akan ɗauki kwana guda kafin a ratsa ta cikin shingayen bincike duk da cewa ɓangarorin biyu sun cima matsaya da aka wato da aka yi a baya a ranar asabar ta gabata kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya amince da buƙatar a tsagaita wuta domin a samu kaiwa ga fararen hula musamman ma domin a kwashe waɗanda suka jikkata. Mahawar Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a wani rahoto da cibiyar yaƙi da yaduwar cututtuka ta Najeriya NCDC ta fitar na nuni da cewa ya zuwa yanzu an samu asarar rayukan mutane 72 a dalilin kamuwa da zazzabin lasa da ya shafi jihohi goma sha bakwai. kuma an samu ƙarin mutane 913 da suka kamu da cutar kan wannan batu ne na tuntuɓi dr mustapha munir na jami'ar pittsburgh da ke nan amurka inda na fara tambayarsa mecece cutar zazzabin lasa ita cutar zazzabin lasa cuta ce mai saurin yaduwa wadda asali farkon gano ta an gano ta ne a ƙauyen lasa da yake jihar borno a nigeria hmm. ita cuta ce da ake ɗaukanta daga beraye ko kuma ƙananan dabbobi da suke kama da bera kamar wato gafiya ko kurege dan adam ya ɗauke ta cuta ce mai saurin kisa tana da saurin lahani alamominta sun hada da zazzabi mai zafi ba alamominta ba ta da bambanci da alamomin cututtuka da dama da suka shafa zazzabi harawa a kasala mutum gaɓoɓinsa su dinga ciwon gaɓoɓi daga bayan babban abin da yake bambanta ta shine cutar idan ta yi nisa mutum zai dinga fitar da jini ko ta hanyar aman jini ko um, haɓo da dai sauransu. likita mene bambancin shi wannan zazzaɓi na lasa da kuma sauran zazzabi da ake da su to shi wannan zazzabi na lasa bambancinsa ne gaskiya yana da na farko zazzabi ne mai saurin kisa wanda da yawa zazzabi da ake da su mutum zai iya ta doguwan jinya yana fama da shi na wani lokaci ko ma ya murmure ba tare da shan magani ba amma zazzabin lasa zazzabi ne wanda in ya shiga mutum yana yana lalata kamar hanyoyin jini ka dakta ka ce wannan cutar ta samu asali ne a najeriya shin sauran kasashen afirka ko wani duniya ba su da wannan cuta kwata sai najeriya eh gaskiya wannan cuta ta zazzabin lasa ta fi karfi a nahiyar yammacin afirka da kuma nahiyar afirka ta tsakiya wato najeriya da sauran kasashe na yammacin afirka wanda suke da kamar dazuzzuka da kuma cuta ce ta fi yawa a wajen al'ummomin da suke yawan da suka kusanci waɗannan dazuzzuka to an fi samun ta kenan a ƙauyuka ko kuma inda mutane suke ake farautar beraye ko gashiyoyi ko kuma dan adam ya yake waɗannan ɓeraye daga sai suke shiga inda mutane suke shin ga ɓangaren da suke amfani ko kuma suke cin ɓeraye, shin wannan cuta eh. duk ɓeraye suna ɗauki da wannan cuta kenan za a iya cewa eh to ba za a ce duba amma dai gaskiya maka matakan kariya matakan matakan kula da wannan cuta da hana yaduwarta shine a kiyaye ta'ammali da da waɗannan da beraye da gafiyoyi da waɗannan nan da aka fi kiransu da bushmeat mm. saboda sau da yawa a cikin fitsarinsu ne aka ake yawan samun wannan to wani matakai za a ɗauka domin daƙile yaɗuwar wannan cutar ganin cewar yanzu haka akwai jihohi wajen goma sha bakwai da wannan cuta ta yaɗa a najeriya kaɗai eh, to matakin farko na kariya shine tsaftar muhalli da kuma gudun ta'ammali da waɗannan dabbobi da ake kiransu bushmeat wato kamar beraye da gafiyoyi da abu da dabbobi makamantarsu. Ga mutanen da suka ji alamun wannan zazzabi inda suka fara haɓo ko jini ya fara fita daga jikinsu, me ya kamata su uh-huh. cikin gaggawa da zarar sun ga wannan alamun a tare da su? Eh, to duk wanda ya kamu da zazzabi in har zazzabin ya wuce na ɗan gajeren lokaci na kamar rabin yini haka ko yini guda lallai musamman wanda suke jihohin da wannan cuta ta yawa to da ma koma wace jiha mutum yake lalle ya garzaya wajen likita inda suke da kwararrun likitoci da kayan aiki inda za a duba shi. To, Dr. Mustapha Munir kenan na Jami'ar Pittsburgh, Dr. mun gode kwarai da gaske. Yawa, to, salamu alaikum. To, in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Muna son jin ra'ayinku ne game da matakan da za a iya ɗauka domin kare kai daga cutar zazzabin lasa. Shin akwai bular wannan cutar a jihar da kake ko kike? Muna son jin ra'ayinku sai a yi azama kiranmu. Lambar mu ita ce b sifili biyu b sifili biyar b shida biyar biyar sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin. Kafin nan a shakata da wannan waka Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Mutanen karkara da birni wannan gune ya shafa zancen da zanihi zancen ciyon idanuwa ne ciyon idon amadari ilimi abokin tafiya idanu abun kulawa ilimi abokin tahiya idanu abun kulawa kowai rashin idanu ya yi hasara babba kowai shi idanu nan ce ya yi hasara babba Rishi idanuwa shata mu ba mu so rishi idanuwa shata mu na gudu ne. Itun da ba ku so ne, ya kasance na gudu ne ku dauki jawabi da zan faɗi. Itun da ba ku so ne, ya kasance na gudu ne ku dauki jawabi da zan faɗi. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, madalla mun samu kiranmu na farko daga Kaduna, wane ne akan layi daga Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amin wa alaikum assalam ya sunan malamin. Sunana Alhaji Musa Garu mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Alhaji Musa muna sauraron ka. To alhamdulillah gaskiya al'amari ne abin da nake dubawa dangane da wannan magana cutar lasa din nan abin da mutane za su kokari su kiyaye. Na farko gaskiya al'amari kaga kamar mutane suke cin abincin irin kamar cin ka ajiye abinci bera ya zo dan guguya ɗin nan to ya kamata gaskiya mutane su rika kiyayewa na biyun su kuma ya kamata al'umma kamar wanda suke zo ga dajin nan suna kamo ɓeraye su ce wannan tseren gida ne da na daji to ya hmm. kamata a kokari a kiyaye kuma shi kanshi na uku idan tsera ya shiga cikin abincin ku to ya kamata gaskiya rika kiyayewa domin a wurin tare a tsere tare na ra'ayi kenan na gode a tashi lafiya Alhaji Musa Garo to mun gode Alhaji Musa Garo da wannan ra'ayi naka bari mu je filato wane ne akan layi Assalamu alaikum mai magana Bala Komanda ne daga cikin garin Bukur. To Malam Bala menene gudunmuwanka? Na'am Bala Komanda ne daga cikin garin Bukur. Muna sauraron ka Bala Komanda. To alhamdulillah gaskiya wannan cututtukan gaskiya game da maganar cin wa'ansu irin bushmeat nan da bai kamata ba mm. to ya kamata mutane su yi kokari su kiyaye cin irin wa'annan abubuwan duk da mu dai a wannan jiha dai tamu ta plato gaskiya alhamdulillah babu inda aka samu wannan bullan wannan abubuwan to muna fata ubangiji Allah ya kare wa'anda ma suke tare da wannan cutan mu ma Allah ya kare mu Bala Komanda daga cikin garin Bukur a tashi lafiya. To madalla mun gode Bala Komanda bari mu je Kaduna wane ne akan layi? Sharfila Hashim zuma albarka da dare. Yau, barka da wa nake magana kenan. To, suna na murta Allah kiran ku da gare da gasa a Kaduna da Najeriya. To, malam muta muna sauraron ka. To, ai shawarar ne da na gaba da ba kanmu shine cewa gaskiya ya kamata duk wani abu da zaka bar shi ko mata su girki su bar abinci a waje ko a kitchen haka. wanda aka san da bera gidan to a dinga kiyayewa kuma ya kamata a ce ta gwamnati namu na kasar nan tare da girmamawa a shiga gidan kafafen yada labarai a harkan daktoci suna ta tawayawan da mutane kai kuma gaskiya a samo rigakafi a ce kowane asibitin gwamnati hatta na yan kasuwa ma ba su shawara su nemi magungunan nan gaskiya saboda a gudu tare a tsira tare da fatan za ku tashi lafiya. To madalla murtala mun gode kwarai da gaske bar mu je Fataskum wane ne akan layi a Fataskum? Fataskum to da alama dai mun rasa na fataskum to sai a ci gaba da gwada mu domin a sami layukan yanzu haka a buɗe suke muna son jin ra'ayinku ne kan wani matakai ya kamata mutane su ringa ɗauka domin kare kansu daga yaduwar cutar zazzabin lasa wato ita dai wannan zazzabi dai kamar yadda kuka ji cewar babu wani yanzu haka babu wani rigakafi ta wannan cuta to amma likitoci da ƙwararru na mana bayanin cewar idan har aka ci gaba da tsafta ba za a kamar ita ba wane ne akan layi da yake bi wane ne akan layi daga kebbi yau salamu alaikum kuna magana da shehu araba sara daga danko sagu kebbi state to malam shehu muna sauraron ka menene gudunmuwanka hello muna sauraron ka menene gudunmuwanka hello to da alama dai layin naka malam shehu ba shi da kyau hello to bari mu je bari mu je sokoto wane ne akan layi wane ne akan layi daga Sokoto Umar ya hayya kanyu to malam Umar muna sauraron ka menene gudun ka gaskiya gudun ta dangane da wannan cututtuka mm, wace shawara za ka iya baro Allah kuma taimaka da wasu magan eh eh ina jin ka ci gaba gwamnati ta dan taimaka da su maganuka haka waɗanda dace a sa maɗeraye su ganga su ɗan rage To madalla mun gode kwarai da wannan gudunmawa taka bari mu je jihar Niger wane ne akan layi? Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. To Malam Ibrahim muna sauraron ka. To gaskiya duk wanda Allah ya hukunce kamu da wannan cuta sai dai mu mai fatar Allah ya ba shi lafiya. dan saboda ainihin a bangaren gwamnati babu wani tallafi wanda daga wani take ba ainihin musamman talaka wanda zai samu taimako a ce gashi ya samu magani akan kari. sai dai mai fatan duk wannan Allah ya ɗora wannan cuta dai Allah ba shi lafiya. To ga wanda kuma ba su kamu da cutar fa mai za ka iya ce musu kamar likitoci na cewa a kiyaye da yin tsafta wanke hannu da sauran abubuwa. eh to wannan abu ne mai kyau saboda addinin mu na musulunci ma abu ne tare da mu da kenan tsafta babu idan aka kiyaye da wani tsafta insha Allah Allah zai kare mutum shi ne muke fatan da duk wanda Allah hukunci bai kamu ba to sai ya kiyaye da tsafta a alifin jikin shi da abincin shi gaba daya to madalla mun gode kwarai da gaske bari mu je su kuma wane ne akan layi Alhaji Ramadan ne mai adace daga Francisco. To Alhaji Ramadan muna sauraron ka. To mu ma nan dai alhamdulillah ba wannan rahotanni game da wannan cuta a nan sai ko muna fata wanda Allah sa saka kamu Allah ba su lafiya mu kuma Allah ya kare mu sannan kuma ya kamata a ɗau matakai gwamnati ta shigo ciki sosai domin wadata mutane da rigakafi inda akwai ko kuma matakan da zai kawo kariya Allah taimake mu ya kawo mana sauki gaba daya. To madalla mun gode kwarai daga sabar mu je Zaria wani ne akan layi daga Zaria? Assalamu alaikum Muktar Bello ne daga Zaria. Muktar Bello muna sauraron ka. To ni ina ganin gudunmuwa na akai mutane dai a rika kula da tsafta a rika kula da duk abubuwan da zai jawo irin wannan cututtuka. Mutane suka kiyaye sai ga Allah ya kiyaye su. da fatan muna fatan inda Allah ya sa ya same su Allah ya tsare su mu kuma inda bai same mu ba Allah ka kiyaye mu to madalla mun gode kwarai da gaske malam Muktar ban mu ko je Kano wane ne akan layi to kuna tare da Umar Ofisa Unguwa Okulayi mai fata daga Aminan Juna da kanan jihar kanan Najeriya wato kanan Dabu wa'annan abubuwan da muke gani gaskiya dole ne mu zama cewa mun zama masu addu'o'i da azakar a dukkanin abubuwa kuma mu ji tsoron Allah dukkanin nan kuma mu tsaya komai da addu'a duk abin da kake gani ya samu wani kawai wuce ya same ka ba wannan abu ne da ya kamata a ce an yi duba da shi kuma shugabanni ya kamata saka ido samu a cikin wannan abubuwan mu zama cewa mun zama tsintsiya maɗaurin kiɗa a cikin dukkanin harkoki da irin waɗannan abubuwan da muke gani wannan shine dai a takaice Umar Ofisa Unguwa kula mai fada karan jihar Kano nake cewa a tashi lafiya to mun gode malam Umar bar mu je jihar Ondo wane ne akan layi daga Ondo Assalamu alaikum wa alaikum assalamu alaikum Amin wa alaikum salam ya suna malamin muna kuna magana da abi dan kan ne da bai san alaman ko a nan wando to abi muna sauraron ka eh lalle masha Allah danganci da wannan maulidi suke yi na faɗakar da mutane danganci da wannan ci ta talata wannan faɗakar ce mai kyau domin ya kamata ya kamata mutane su ƙara lura da tsabtar muhalli da tsabtar gidaje domin wannan fanni ne ake samu wayannan cututtuka suna damuwar mutane to malala mun gode kwarai da gaske malala abi da wannan gudunmawa da ka bayar a bar mu je kaduna wane ne aka layi a kaduna eh salamu dole su kwato daga nan kaduna to malam muna sauraron ka menene ka? alhamdulillah ai mu da ma addinin mu ya tanadi tsafta ta yi da malaci kullum muna cikin tsafta a wannan abubuwan da suka zo abin da zan muna fata ubangiji Allah ka kamuna sauƙin su a duk faɗin Najeriya kuma inda suka faru ubangiji Allah ka ba su mu da ba su faru da mu ba kuma ubangiji Allah shi kare mu a da ta nan malam To mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa kai ma da ka bayar. To bar mu je kwara wani akan layi daga kwara. Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Alhaji Garba Dinasa kusan Najeriya mai blouse da kayan wuta kala kala daga nan kwara. A gaskiya dangane da musamman ma wannan ita ta ta to mu kiran mu ga jama'a to ya kamata a yi taka tsantsan da dukkanin wani abu wanda zai iya kawo ta kuma wanda Allah ya jarba da wannan ubangiji Allah ya mun sauki wannan ita ce takaitaccen gudunmuwa ta nagode biyoyi to malam bello mun gode kwarai da sai kuma da daga wayar kuma ka karshen daga wayoyin mu a yau sai mu za mu bude muku layuka gobe da al'asar idan Allah ya kai mu sai ku ci gaba da kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mun gode. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC wanda yan agogon muke cewa karfe biyar saura minti takwas. Yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. Tsohon shugaban hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA Sepp Blatter ce san bai kamata a yi amfani da mataimaki alkalin wasa mai kula da hoton bidiyo ba a gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya a zaman wani bagiren gwajin fasahar ba bulata ya yi wannan sharhin ne a shafin na twitter biyo bayan dimbin korafe-korafe da rudanin da ake samu a gwajin amfani da tsarin a bangare ɗaya kuma kotun tottenham ta ingila mauricio pochettino ya ce tsarin na amfani da mataimaki alkalin wasa na bidiyo wani babban cikas ne bayan da kungiyarsa ta rasa kwallaye biyu da bugun fenalti daya a wasan da ta buga na gasar fa a ranar larabar da ta gabata shahararren dan wasan kungiyar chelsea eden hazard ya bayyana cewa zai rattaba hannu a sabon kwantaragi da kungiyar ne kadai idan ta amince da sharaɗin bashi damar komawa real madrid idan aka buɗe kasuwar 'yan wasa ta bazara haka shi ma mai tsaron gidan kungiyar ta chelsea thibaut courtois ya baiwa kungiyar shawarar mai gurbinsa da takwaransa na kungiyar roma a alison domin kuwa yana shirin kaura zuwa real madrid an ruwaito kungiyar ta real madrid da cewa ta keɓe zunzurutun kuɗi har fan miliyan tara domin sayan ɗan wasan gaba na chelsea din eden hazard a daidai lokacin da kuma ta daɗe tana zawarcin Toys. mai horar da 'yan wasan kungiyar manchester city ta ingila pep guardiola ya jaddada cewa lashe gasar firimiya ta ingila shine abu mafi muhimmanci da zai fi mayar da hankali a kai fiye da gasar cin kofin zakarun turai yanzu haka dai city din ce ta lashe gasar league cup a wasan karshe da suka kara da arsenal a filin wasa na wembley a ranar lahadin da ta gabata to amma guardiola ya ce shi kam ya fi sha'awar ganin cewa kungiyar ta city ta lashe gasar ta premier karo na shida domin mayar da gasar ta premier ta ingila wani karamin lissafi ga manchester city yanzu haka city din na can tana fafatawa da arsenal a wasan gasar ta premier a filin wasa na emirates tsohon shugaban kasar amurka barack obama ya bayyana bukatar sa na dawowa taka leda a wasan kwallon kwando a kungiyar san antonio spurs spurs dai wata kungiyar kwallon kwando ce ta kwararru a birnin texas inda shugaban na amurka na 44 ke son ci gaba da wasa a daidai lokacin da yake dan shekaru 56 da haihuwa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka shirin bayar da tukuici na ma'aikatar harkokin wajen amurka na reward for justice na ta yin tukwicin dala miliyan biyar ga duk wanda ya bayar da bayanai da za su taimaka wajen kama da hukunta duk wanda ke da hannu a kisan ba amurke joel shrum a kowace ƙasa yake ranar goma sha takwas ga watan maris ɗin shekara ta dubu biyu da goma sha biyu ne aka harbe joel shrum akan hanyarsa ta zuwa aiki a ƙasar yamal wanda wani ɗan bindiga da aka goyo akan babur ya tsaya a daidai motarsa ya harbe shi A lokacin da ya mutu, Joel malami ne da yake koyar da harshen Turanci a cibiyar horaswa da kawo ci gaba ta ƙasa da ƙasa, wadda take da ɗaɗɗiyar cibiya a ƙasar Yamal. Kwanaki kaɗan bayan harin, ƙungiyar 'yan ta'adda ta Alƙa'ida ta fito ta ɗauki alhakin kisan. Tunda aka ƙirƙiri shirin a shekarar hudu, shirin Reward for Justice ya biya tukwicin sama da dala miliyan ɗari da da ashirin biyar ga sama da mutane tamanin waɗanda suka bayar da sahihan bayanai da suka taimaka wajen hukunta 'yan ta'adda da kare aikata ayyukan ta'addanci a faɗin duniya. Za ku iya bibiyar shirin Ruwad for Justice a Twitter a adireshin at Ruwad for Justice. Za a iya samun ƙarin bayani kan tukwicin da za a bayar kan kisan Joel Shroom a shafin yanar gizo ta wannan adireshin ruwadforjustice.net. Duk wani da yake da bayani zai iya tuntuɓar shirin Ruwad for Justice ta wannan akwatin imel info at ruwadforjustice.net ko a kan lambar waya ɗaya takwas sifili sifili takwas bakwai bakwai uku tara v bakwai. Za kuma iya aikawa da wasiƙa zuwa ofishin Reward for Justice da ke a birnin Washington DC. Wannan sanarwar ta fito ne daga gwamnatin Amurka. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. 'yan majalisar dokokin amurka sun caccaki shugaban rasha saboda barazanar nuna karfin sojin ƙasarsa inda ya yi ikirarin cewa moscow ta yi nasarar gwajin nau'ukan makaman nukiliya da ka iya kaiwa kowane sashi na duniya wanda kuma ya ce babu wata ƙasa abokiyar hamayya da za ta iya tsayar da makaman idan aka harbo su shugaba putin ya bayyana sabbin matakan fasaha da suka cimma ta fuskar karfin soji ne yayin da yake jawabin halin da ƙasa ke ciki na shekara-shekara a yau alhamis wanda hakan ka iya baiwa rashin wani sabon gurbi a tsakanin ƙasashe masu karfin soji a duniya ministan yaɗa labaran sudan ta kudu michael mccoy ya ciki amurkan da birtaniya da kuma norway inda ya zarge su da cewa su ne suka yi kane-kane a shirin zaman lafiyan da ake kokarin cimma a ƙasar yayin wani jawabi da ya a juba babban birnin kasar a jiya laraba makwai ya ce babu kungiyar raya wato ba kungiyar raya kasashen yankin gabashin afirka ta igace take kula da shirin zaman lafiya da ake a addis ababa ba a yankunan da ake na farfado da matsayin da aka cimma a shekarar 2015 ya kara da cewa amurka da birtaniya da kuma norway waɗanda ake walakabi da troika ko kuma yan uku su suke kidansu da rawarsu dangane da shirin zaman lafiyan. kokarin da muryar amurka ta yi na jin martanin da kungiyar raya kasashen gabashin afirka ta iga da za ta yi bai yi nasara ba majalisar ɗinkin duniya ta ce an kashe dakaranta da ke wanzar da zaman lafiya a jiya laraba yayin da motar su ta taka nakiya a tsakiyar ƙasar mali rundunar wanzar da zaman lafiya a ƙasar ta mali da aka fi sani da minusma ta ce dakarun na tafiya ne a tsakanin boni da dunza a yankin da ake kira umfoti baya ga waɗanda suka mutu wasu dakarun hudu sun samu raunuka a cewar rundunar a ran talatar ta gabata ne aka kashe wasu dakarun mala shida a wani yanki a yayin da suke tafiya a wannan wuri kakakin mursa ɗinkin duniya stephen dujarik ya ce sakatare janar antonio guterres ya yi allah wadai da waɗannan hare-hare da aka kai a kan dakarun to madalla masu sauraron mu da wannan muka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin mahmud lalo da ita na gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyan mu na yau cedric nisar fil hashin kuma ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum